إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمد عبده ورسوله تعظيما لمجده وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة كشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata Allah ubangijin talibai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na talata sha tara ga watan jimada akhir hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da da ɗari hudu arba'in biyu, wanda ya daidai da uku ga watan fabrairu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke nan ba talatin da tara yakubu avenue daura daga ladima road a gwarimi jihar isaduna e, a wannan ƙasa ta mu ta najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka ya i'tiqadul a'immatul arba'a ƙudurin magabata jagororin nan guda hudu abu hanifa nu'man bin sabit al-kufi abu abdullah malik bin anas al-asbahi abu abdullah muhammad bin idris shafi'i abu salih abu abdullah ahmad bin hanbal al-shaybani rahimahumullahu ta'ala rahmatan wasi'a a jerin gwanan karatun wannan littafi wannan shine majalisi na 49 mun kwana a shafi na 45 za mu tashi a daidai gabar da malam yake cewa qauluhu fi sahaba muna ƙarƙashin zantuttukan imamu a shafii Allah ya ji kansa da rahama a aƙidan ƙalisunnet sunnati wal jama'a me matsayin sahabbai saboda sahabbai wajibi ne duk wani musulmi ya san su wajibi ne ya san ƙimarsu kuma wajibi ne ya daraja su wajibi ne ya ɗaukaka darajarsu kuma ya kare mutuncinsu yanda za ka kare mutuncin mahaifinka da na iyalanka da na 'ya'yanka to na sahabbai mutuncinsu ya fi na mahaifina ya fi na mahaifinka ya fi na matarka ya fi na matata ya fi na ɗana ya fi na ɗanka ya fi na mahaifiyata ya fi na mahaifiyarka ya fi duk wani mutumi da kake ƙaunansa kake begensa a duniya to mutuncinsu ya fi shi wajibi ne mutum musulmi ya san wannan saboda su ne suka tallata wannan addini na musulunci kaga kuwa yanda kake bukatan sanin kake sanin mutane da yawa waɗanda suke wato jarumai ne ko sun gabatar wa ka wani alkhairi ba a mantawa da su ko haka waɗannan mutanen sun taimaki addinin Allah lokacin da addinin Allah ke bukatan taimako ka gani da kai yanzu in mun taimakawa musulunci kanmu muka taimakawa saboda musulunci ya riga ya kafa akan diga-digansa mun taimaki addinin ko ba mu taimake shi ba ya riga ya kafu amma su a wannan lokacin su suka tallata wannan addini suka yada shi har ya isa zuwa gare ni ya isa zuwa gare ka duk abin da za ka yi a musulunci suna da ladanka har zuwa ranar tashin kiyama ashe kuwa wa'annan mutanen sun cancanci a girmama su shi sa a aqidan ahlus sunnati wal jamaa duk mutumin da ke kin su wajibi ne ka kishi shi ko da mahaifinka ne ki na ibada ina fata an gane ko da mahaifiyarka ce ka nuna kiyayya gare su to nan wajibi ne ka ƙi mahaifiyarka a matsayin bautan Allah saboda taƙi mutanen da suka yi wa addini hidima wanda moriyar musuluncin da ni da kai yau muke yi ta dalilin su ne mutanen da har duniya ta nade Allah bai taba mutane irinsu ba kuma har duniya ta nade ba zai irinsu ba iyaye mata sun gaza haifan irinsu iyaye maza sun gaza ba da tarbiyyar 'ya'ya ga irinsu wa'annan mutane Allah ya ambace su a taura Allah ya ambace su injila Allah ya ambace su a ƙur'ani wannan yana nuna maka darajansu da matsayinsu shi sa duk wanda bai san ƙimarsu ba ko kaji ana labarinsu kaji mutum na jin ƙaiƙayi a zuciyarsa to lallai ka binciki imanin wannan mutum shi sa duka malaman musulunci a babin aƙida in aka zo magana a kan sahabbai za ka ga suna kausasa magana yanzu me yasa a najeriya in aka zo ba da labari ba a manta da saddauna ba na manta da shi ana manta da tafa balewa me yasa saboda sun yi wa me sun yi wa ƙasa da kuma arewa me hidima ko to haka su ma wa'annan mutanen sun yi wa musulunci da musulmai hidima saboda haka shi sa suke bukatan a jinjina musu a girmama su a nuna darajarsu da matsayinsu shi sa malam ya buɗe babi ya ce kaunuhu sahabati maganar da imam shafi'i ya faɗi dangane da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda a wannan babi mutane da yawa sun saki hanya أورد البيهقي عن الشافعي أنه قال إمام البيهقي يا زودا أثري بقى إمام الشافعي أتكل التابن سمناقب الشافعي أنه قال شوى لليشي إمام الشافعي على يجيكا صدرها ما ياتي أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن والتوراة والإنجيل Allah maɗaukaki wanda ya albarkatu, ma'ana mai albarka, ya yi yabo ala ashabi Rasulillahi sallallahu Alaihi wasallam ga sahabban manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa. In quran a cikin Ƙur'ani, wa taurati da kuma a taura. wal injil da kuma injila shine zalika masaluhum fi wa masaluhum fil injili kaga Allah yace zalika sifatuhum ai zalika masaluhum bi ma'ana sifatuhum wannan shine siffan sahabbai a cikin at-taura kuma shine siffan a cikin injila to wannan da ake karanta muku wannan ayar a ina kenan a Qur'ani kuma shine a ƙur'ani wannan yana nuna maka daraja da matsayi na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi saboda Allah ya siffanta su a cikin ƙur'ani da taura da injila don ya nuna maka darajarsu wa sabaqa lahum ala lisani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min al-fadl ma laysa li ahadin ba'dahu ya ce ya gabata a harshen ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa min alfadli daga cikin falalarsu ma laisa li ahadin ba'dahum abinda wani bayan su bai samu ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairun nas qarni a cikin al'ummata a cikin mutane gabaki ɗayan su wanda ya suka fi kowa alkhairi su ne karnin da suka yi rayuwa da ni su ne wa nan? sahabbai Allah ce sun mallazi na yalunahun sa'annan wa'anda suke bin su su ne wa kenan tabi'ai sun mallazi na yalunahun sa'annan wa'anda suke bin su su ne a tiba'ut tabi'ina idan ka duba me yasa sahabbai suka fi kowa daraja saboda madarin ilimin da tauhidi da ikhlasin sun bubbugo shi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidul awwalin wal akhirin shugaban mutanen farko da mutanen ƙarshe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga kuwa zaka ga madaran tsoron Allah tattare da su saboda duk wanda ya rayuwa da manzon Allah tsantsan tsoron Allah da ta Allah zai gani shi sa su ma kake jin ana labarin su sai ka ce anya wa'annan mutane ne kuwa saboda wa'inda suka kwankwaɗi tauhidin a bakin waye sallallahu alaihi wasallam inda suka kwankwaɗi tarbiyyan wanda Allah ce wa innaka la'ala khuluqin azim lallai kai kana kan wasu ɗabi'u mafi ɗaukaka da girma wanda babu mai ɗaukaka irinsa to sun kwankwaɗi wannan tarbiyyar daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yafi kowa iya mu'amala yafi kowa iya magana kuma yafi kowa gaskiya sa'annan kuma yafi kowa saukin kai to shi sa dole a same su da irin wa'annan ɗabi'u tattare da su wanda har duniya ta nade ba za a samu mutane irin su ba shi sa su ne suka yi soyayya da tarihi ya tabbatar da ba a taɓa yin mutane bayan Allah masu soyayyen juna da begen juna da kaunan juna irinsu ba ba sabai ne aka samu wannan harin ya ce farahimahumullah Allah ya ji kansu wa hanna'ahum bima atahum min zalika bulugi a'la manazil siddiqina wa shuhada'i wa salihin harin ya ce wa hanna'ahum ana musu lale bima Tahun da abinda Allah ya ba su min zalika wannan falala wanda daraja da matsayi da ɗaukaka wanda Allah ya ba su bi bulugi a'la manazil siddiqin saboda sun kai ga mafi kololuwar daraja siddiqai wa shuhada'i da shahidai wa salihina da salihan bayi kaga dalilin saukan ayan nan shine akan sauban bin judan sauban bararren bawa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma gashi makwabci na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana cikin dare sai ya tuna da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam bege da ƙauna da yake wa Manzala Allah sai kasa haƙuri, yadda in ba fa ya haɗa ido biyu da manzan Allah bane ba zai iya bacci ba saboda ƙauna da bege sai kasa haƙuri ya fito daga gida Ya zo ya samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya ma'aikin Allah Ƙaunarka ce ta cika zuciyata begenka da soyayyarka ta cika zuciyata na kasa haƙuri, in ba na ganka bane ba zan iya bacci ba ya ce amma gashi ni a duniya makwabcinka ne in aka tafi lahira ya ma'aikin Allah ba zan iya samun makwabtaka da kai ba kamar yadda na makwabce ka a duniya saboda za a haɗa ka tare da annabawa da shahidai da salihan bayi ni kuma gashi a duniya ni makwabcinka ne sai Allah ya saukar da aya don ya karfafa wannan sahabi ya nuna masa in ya bi manzan Allah yanda yake bin sa a duniya to zai samu wannan darajar yanda ya makwabce shi a duniya zai makwabce shi a lahira yace wa man yuti Allah war rasul fa ulaika ma allazina an'ama Allah alaihim min as-siddiqin min an-nabiyyin was-siddiqin والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا Allah maɗaukaki yake cewa wa man yuti Allah war rasul duk wanda wa Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam biyayya fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim irin wa'annan su ne suna tare da mutanen da Allah ya yi ni'ima a gare su minan nabiyina daga annabawa wasiddiqina da siddiqai irin su sayyidina Abubakar wa shuhada da kuma shahidai wa salihin. da kuma mutanen kwarai nagartattun bayan Allah sai Allah ce wa hasuna ula'ika rafiqa irin wa'annan sun samu abokai mafi kyawu bi ma'ana wato abokantakan su ta yi kyawu saboda an hada su tare da wa'annan mutane kaga wannan shine isharar da malam yake maka a wannan gaba fahum addu ilaina sunan rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam su sahabbai su ne suka kawo mana sunnonin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ni da kai ba mu ka manzan Allah ba amma su suka tallata wannan addinin har ya kai gare ni ya kai gare ka lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya jaziratul arab ba a cita da yaki ba ba ta koma musulma ba ina fata an gane bayan rasuwarsa ne sahabban nan suka dinga yada wannan addini har sai da ta kai har Azerbaijan Azerbaijan sai da ka sani a yau da jirgi kawa nawa ake yi wajen goma sha ɗaya zuwa sha biyu ko daga nan kafin ka kai Azerbaijan sai kai kusan awa goma sha biyu zuwa sha uku kafin ka kai wannan gari ko fiye da haka amma ba jirgi ba mota ba jirgin ƙasa ba jirgi mai wuta ina ba ta an gane daga raƙumi sai jaki sai kwale-kwale jirgin ruwa a haka suka tallata wannan addinin da doki da alfadarai suka kai har azerbaijan wannan addinin ba su tsaya ba har sai da suka janna har birnin sin aka kai wannan addinin. ina ba ta an a aku san wa'annan mutanen ba ƙananan mutane ba kai a garin ka ma akwai lungu da saƙon da baka leƙa ba a nan kadunan akwai ƙauyukan da ma ba taɓa jin sunansu ba baka taɓa leƙawa ba kuma baka taɓa tallata musu addinin Allah ba to amma su sun sadaukar da rayuwarsu gabaki ɗaya a hanyar karantar da al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amana na wannan ilimi to su suka ba da sunnonin manzan Allah suka karantar da mu akan sunnoni na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam malam yace wa shahaduhu suka shaidi wannan sunnoni a gabansu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake aiwatar da su wal wahyu yanzilu alaihi alhali kuwa ga wahayi yana sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk suna gani sun ga mu'jiza iri-iri na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai sun ga mala'iku sun ji muryar mala'iku sun ji wato gurnani na dawakan mala'iku sun ji shi ko san wa'annan mutanen ba ƙananan mutane bane yace fa'alimu ma arada rasulullah sallallahu alaihi wasallam amman wa khassan wa azaman wa irshadan suka gano duk abinda da Allah sallallahu alaihi wasallam yayi nufi Aman wa khassan gamamman umarni nasa ko gamamman nufi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun gano shi da keɓantaccen nufi na manzan Allah sallallahu Alaihi shi ma sun gano shi wa azaman da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi azama akai sun sani wa irshadan da abinda kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tsokaci ya faɗakar akai duk sun sani in manzon Allah ya magana sun gano inda manzon Allah ya dusa kallo kawai manzon Allah zai yi sun gano tambaya kawai manzon Allah zai yi sun gano shi sa lokacin da mijin nana Hafsa radiyallahu ta'ala anha ya mutu sayyidina umar ya zo ya samu sayyidina abubakar yake ce mai za ka auri ‘yata hafsa kaga bai ce ya wulaƙanta ‘yarsa ba ko? bai ce ya yi kaza ba saboda abin da yake gani na kyakkyawan zato da mu'amala da matsayi da daraja gawa sai da na abubakar sai sai na bakar ya yi shiru bai ce komai ba sai ya tafi wajen sai da na usman ya ce mai za ka auri kyata hafsa sai ya ce mai a eh, gaskiya ba da bukatan aure a yanzu bai ji haushin shi ba sai ya dawo wajen sai da na bakar bayan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya nuna muradinsa sai sai da na abubakar ya ce wa sai da na umar abin da ya sa ka ji kamun magana a kanta ne shiru manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam na ga ya yi tambaya a kanta sai na fahimci yana da muradinta shi sa da ka kamun tallar cewa zan aure ta ka jina maka shiru ka ƙi maka magana sai sai da umar ya ce na fi jin haushin tafiye da sai da usman saboda shi ya riga ya gaya mun bayi da bukata shirin nan da fi tafi ba na haushi me yake so ya nuna maka kaga wani abu ne da manzo Allah ya nufi ko ba ya furuta bane amma saboda zama da shi sai na bakar ya fahimci inda manzo Allah ya dusa kiran wa'annan mutanen a samu wai yau wani mutum ya zo yana kaskantar da shi don girman Allah mutumin da ya zo ya ci mutuncin babanka a gabanka za ka kyale shi sai inda karfinka ya kare ko to yau ga mutane suna cin mutuncin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna cin karinsu babu bakar akan kima sahabban manzan Allah mutunci amma ba wanda ke magana shiru in ma kai magana zaka ji an ce kai ka cika tsauran ra'ayi na addini na tabbata da babanka aka zaga ina fata an gane a sai inda karfin ka ya kare ko to sahabban manzan Allah su suka fi cancanta ka kwato yancin su fiye da babanka da mamanka ina fata an gane ku shi malam yake cewa wa arafu min sunnatihi ma arafna wa jahilna san sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi abinda ba mu sani ba kuma da abinda muka jahil muka jahilce shi su sun riga sun gano saboda a gaban su aka sauka da wahayi Ka gane laysa al-khabaru kal mu'ayin labari ba ɗaya ba ne kamar wanda abu ya faru a gabansa ina fata an gane wanda abu ya faru a gabansa da wanda aka ba sa labari in ka haɗa su za su zama ɗaya kaga ba za su zama ɗaya ba saboda shi wannan da abin da ya faru a gabansa ya gani ba ɗaya ba ne da wancan a wajen labari za a iya mai ragi ko kuma za a iya mai ƙarin abin da ma babu shi a wajen amma wanda a gabansa abu ya faru ya gani kaga ya ga ilmul yaqin ya ga haqqul yaqin ya ga kuma me ainul yaqin kaga wannan darajar ku ba za ta taba zama daya a wajen sani ba su sahabbai haka suke malam ya ci gaba da cewa wa hum fawqana fi kulli ilmin wajtihadin su sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sama da mu suke kan ilimi da kuma ijtihadi da zamu yi na ilimi a addinin musulunci wallahi ba mu kai su ba shi sa imamu ahmad bin hanbal a cikin usulul sunna nasa yake cewa awa ɗaya da sahabi yayi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi duk wani malamin duniya na musulunci daraja da matsayi saboda awa ɗaya da kasar da yayi tare da manzon Allah saboda manzon Allah ce khairun nasi wanda suka fi kowa alkhairi a cikin mutane karni ya ce wanda suka yi rayuwa da ni suka imani da ni kuma suka mutu akan musulunci to wa'annan mutanen duk wani abin da malami zai yi na alkhairi na ilimi na alkhairai da zai yada wa musulunci bai kai wa'annan mutanen daraja a wurin Allah ba kuma bai kai su daraja a addinin musulunci ba matsalar? matsalan kaga yanzu wani malami da kake kaunansa saboda yada sunna da yake ta yi sai ka ji wani yana zagin sa ba kana ji mutumin yana sire maka ba kowaye ba to in ka ji mutum ya zagi sahabin manzo Allah ko mahaifinka ne wajibi ne ka ji ya sire maka sirewa na ibada me yasa na kawo darajar mahaifi saboda ai shine wanda babu wanda ya kai shi daraja a wurinka ko to sahabbai sun fi shi daraja sun fi su daraja a komai saboda san su addini ne kin su kuma munafunci ne da kafirci haka manzo Allah ya ce حب الانصار دين وايمان وبغضهم كفر ونفاق حديث امام مسلم يجي يتي سمتنا مدينه دين وايمان الدين ني كما ايماني ني وبغضهم انس كما كفر ونفاق كافرتي ني ده munafunci malamai suke istinbati daga wannan hadisin suka ce ai al-ansar da muhajirai suke saboda Allah da ya tashi magana ya ce wasabiquna al-awwaluna sai ce me minal muhajirina wal ansar marigayen farko daga cikin waɗanda suka yi hijira daga makka zuwa madina wal ansar da kuma mutanen madina wanda suka agaza musu na taba'uhum da ihsanin da kuma duk waɗanda suka bi su da kyautatawa sai Allah ce radiyallahu anhum wa radu'an Allah ya yadda da su su ma sun yadda da Allah ina fata gane suka ce ai Allah ya gabatar da muhajirai akan ansarawa in har ɗan ansarawa zai zama addini da imani kuma kinsu zai zama kafirci da munafunci fa min babi aula san muhajirai ya zama addini da imani su kuma ya zama kafirci da munafunci ina fata an gani. saboda su ne wanda Allah ya ce fa in amanu bi mithli ma amantu bihi ta dau. in kristoci da yahudawa da kuma waɗanda za su zo a bayan sahabbai suka yi imani da abin da sahabbai suka yi imani da shi da ta dau. tabbas sun shirya kenan mafhumul mukhalafa in ba su yi imani da abin da sabai suka zo da shi ba to lallai su suna kan bata fa in Allah ce in suka juya baya inna ma hum fi shiqaq ka sani cewa su suna cikin bata suna cikin sabawa dokar Allah da manzansa sayakfikahumullah Allah zai wadatar maka daga gare su ababen da suke yi ko na zagin sahabbai ko na cin mutuncin sahabbai ko na aibanta su ko na kaskantar da su a wannan babi akwai sufaye su sun rena darajar sahabbai ɗaya daga cikin malamansu yake cewa inna mri'an na lallai mutum ɗaya daga cikinmu su ɗariƙar tijjaniya ina fata an gane kuma da faila law jumi'at aqtabu hadhihi al-umma da za a tara manya manyan wannan al'umma sune wa sahabbai kenan ko sai ce ma balagu muda wato ma balagu sha'rata ahdina wa kaifa bil imam al-farji basu kai gashin ɗaya daga cikin mu muridan tariqar tijjaniya ba an faila balle a ce shi jagoran ma wannan ɗarika kaga yanzu wannan magana ne suka yi sun ƙasƙantar da wake nan sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wato sun yi guluwi fi salihin wato wajen nuna darajan wa'annan salihan da su suka mai da su salihai sahabai kuwa Allah ne ya tabbatar da nasu wa'ancan kuwa su suka ƙirƙiro shi sa imamu jazaujani yake cewa kun taliban listiqama la taliban lil karamati inna rabbaka ya'muruka bistiqama la bil karamati yace ka zama mutum mai neman daidaituwa akan addini saboda wani mutumi da ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ausini ya rasulullah kamun wasilci sai manzo Allah ce qul amantu billah thumma istaqim wata ruwaya ce fastaqim ka ce ka yi imani da Allah sannan ka daidaitu akan imani ka ga yi daidai da aya innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu ko tatanazzalu alaihim allah alla khawfun alaihim wala hum yahzanun kaga anan yayi daidai da ayar manzo Allah ya ce ka ce ka yi imani da Allah ka daidaitu akan imani da Allah ka kara ka rage kuma ji matsalar shi ne imamu jazaujani yake cewa fa inna rabbaka ya'muruka bi istiqama saboda ubangijinka yana umurtanka da yin istiqama ne labil karamati ba yana neman ka da karama bane shi sa duk mai neman karama zaka ga sai ya zama matsafi saboda karama wani abu ne wanda ya saba wa ɗabi'an da Allah ya halicci ɗan adam akai kaga kuwa tunda mutum na so ya nuna wannan kaga dole sai ya shiga me kafi shi sa shekul islam ibnu taymiya ya wallafa littafi musamman wajen tonawa irin wa'annan asiri ya sa masa suna al-furqan ko kuma al-farqu baina in rahman wa awliya'ish shaitan wani abin da ya bambanta waliyan Allah na ubangiji mai rahama da kuma waliyan da suke na shedanu ne saboda munazara ce da yi da ɗariƙar Ahmad Rufa'iyya wanda suke cewa su sharifai ne a zamaninsa. Sai su shafa wani mai na kwaɗo da kuma ɓawon wani lemu da ake kira naranji. Ina fata an gane sai su kwaɓa shi sai su shafa a jikinsu sai a kunna wuta sai kaga wuta na ci amma bai ci jikinsu ba. to da suka yaka sai ibn taymiya yace kai ina zan kure duk wani dan tariqar amadiyya a rufa'iyya duk abin da yayi ni ma zan yi a yau a gaban shugaba kuma a gaban mutane shikenan aka taru sai ya ce to a kawo itace aka kawo itace sai ya ce to a kunna wuta aka kunna sai ya ce to a kawo tsaki da aka kawo tsaki aka ajiye sai ce a ibo ruwa aka ibo sai ce a zuba a cikin tsakin nan a kwaba shi ya ce to da aka gama kwabawa sai ce to kafin kowa a cikinmu ya sa hannu a wuta shi zai fara in ji bane taymiya kaga yana so ya tona mai asiri ya ce to ya shigar da hannunsa cikin wannan cikin ya wanke shi kaga a cin ai zai kankare ne zai kankare wannan abin nan da suka shafa shi kenan sai shugaba yake tambayansa me yasa ka ce ai haka sai ce wa'annan mutanen da kake gani suna haɗa man kwaɗo ne shine duhunu zifda ishru naran da bawon wato lemu sai su barka shi sai su hada shi sai su shafa shi da wani tsirin su in an sa wuta za ka gama zai ci mutum ba sai ce amma in suka wanke hannunsu da shi in ya sa wutan za su ci shi da shi kuma shehin da aka kure shi sai yace ce duk wanda yake son shugaba ne ya kawo kaza yana so ya kawar da hankalin akan cewa mai sai ya wanke hannunsa to wannan dalilin sai ibnu taymiya ya zauna sai ya ce to al yanzu zan yi littafi bambanci baina awliya'ir rahman tsakanin waliyan Allah ne rama wa awliya'ir shaytan da kuma waliyan shaytan ina fata an gane to na biyu akwai shi'a wanda su kuma tsinuwa suke yi wa sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam banda guda uku banda guda hudu banda guda biyar banda guda shida banda guda goma a bisa rarraban su yadda suka ce to sauran duk suna tsine musu suna daukan su a matsayin ma ne sai kuma nawasib su kuma nawasib su kuma kishiyoyin shi'a duk abin da shi'a suka nuna suna so su kuma sai su nuna ba sa ƙaunansu tun da shi'a sun ce sahabbai duk kafirai ne banda guda goma su kuma suka ce duk sahabbai musulmai ne banda goma nan da Shi'a suka nuna suna so su kuma suka ce su kuma kafirai ne kaga me ba cinyan ba kafan baya shi yasa malamai suke cewa albid'atu tuzal wala tuzalul bid'a bi bid'atin ana gusar da bid'a amma ba a gusar da bid'a da bid'a kaga shi'a sun yi bid'a na kafircin da suka kafirtar da sahabbai su kuma nawasir su ma sai suka kirkiro nasu bid'an dan gusar da bid'an shi'a kaga ba a gusar da mummuna da mummuna sai dai a gusar da mummuna da ne kyakkyawa ji wannan matsalan kaga wa'annan suna daga ciki sai kuma orientalist wanda suka shiga cikin tarihin musulunci suka fesa guba akan sahabbai don a sa wa musulmi kiyayya ga sahabbai ina fata an gane sannan kuma sai filosof su ne filosofas wanda su kuma ana girkama maganganunsu sama da maganan annabawa da na sahabbai amince matsalan to kaga wa'annan babin kenan wa'ancan kaga cikin musulmai ne wa'annan daman ba musulmai bane filosofas ko da kuma orientalist wanda ake kira mustashriquna su ma asalin su ba musulmai bane sun koyi addini ne suka yi rubuce rubuce a addinin suka fesa guba abinda za su fesa kaga wanda bai san tarihi ba bai yi bincike a addinin ba sai ya dauko abubuwa da yawa yana fesawa a ciki da sunan addinin kuma alhali ba addinin bane ina fata an gane Allah ya sa mu dace kuma nan yace ilimin su wannan maganan gaban da yace wa hum fawqana fi kulli ilmin wa ijtihadin sahabai suna saman mu akan duk wani ilimi da ijtihadi raddi ne ke yi wa mu'tazila saboda su sun ce sahabbai sun ce ilmu salaf aslam wa ilmu al-khalaf a'lam wa atqan wai ilimin sahabbai ya fi kubutarwa amma ilimin waɗanda suka zo a bayansu shi ya fi kyawu kuma shi ya fi tsafta da ma'ana su suka fi zurfin bincike shi sa imamu nasir din albani a cikin usul da'awati eh, salafiyya nasa da ya zo kan wannan gaban sai ya ce ja'alu ilmin salaf ka ilmin darawish suka mai da ilimi na sahabbai kamar ilimin mabiya ɗarika saboda su mabiya ɗarika suna da wata ƙa'ida suna cewa kun inda shaikhika kalmayit bainal mughassilin ka zauna a gaban malaminka kamar matacce a gaban waɗanda suke wanke shi kaga sai me sai yanda aka yi da kai ko shi za ka gan ana magana suna mm mm kafa ta malam Allah saka da alkhairi saboda an koya musu su zauna a gaban malami kamar matacce gaban mai masa wanka kaga in mutum gawa ne sai yanda aka yi da shi ko to haka ake so wai su zauna a gaban malami kika ko tambaya ba a yi in kai tambaya za ce ka dan izala ne shi shine malam ce wa wara'in wa aqlin da tsantseni na al'amari na duniya sun fi kowa da kuma zurfin hankali sun fi kowa a cikin wannan al'umma wa amrun istudrika bihi ulima wastumtu bihi al'amari ne wanda aka risko shi aka fahimce shi kuma aka yi isin baƙi da shi ina fata an gane na wato na rayuwarsu da kuma isin baƙin da suka yi ina fata an gane sai ya ce wa ara'uhum lana ahmad wa aula bina min ara'ina le an fusina. imamu shafi'i ya ce wa ara'uhum ra'ayin sahabbai a addinin musulunci lana a wurinmu ahmad abun yabo ne wa aula kuma shi ya fi cancanta mu gabatar da shi wa aula bina shi ya fi cancanta gare mu wajen gabatarwa min ara'ina akan mu ra'ayinmu a mu? inda na li anfusina a wurin mu akan karan mu saboda haka mun fi gabatar da maganan sahabbai akan namu shi sa ai har malaman usul fiqi suka karawa wa juna ilimi qaulus sahabi hujjatun idza lam yukhalifuhu sahabiyyun akhar maganar da sahabi ya faɗi zai zama hujja a shari'a in ba a samu wani sahabi ya inkarin wannan maganar ba wa ko shi sa suka ce wa in al-ikhtilaf bainahuma in kuma aka samu sabani wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza yunzar ila ahadihima ayyuhuma daliluhu aqwa fayuqaddam sai a duba a cikin su biyun nan waye dalilansa suka fi ƙarfi sai a gabatar da dalilansa akan dalilan wani daga cikinsu ina fata an gane sai a gabatar da nasa akan na wani amince wannan sai malam ya ce wallahu a'alam imamu shafi'i ya ce Allah shi ya fi sani wato mu a aƙidar mutu'alis sunnati wal jama'a muna girmama ra'ayin sahabbai sama da ra'ayinmu mu karan kanmu meye dalili saboda ai Allah ya gaya mana addinin nan sai mun yi irin tasu yace wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda sai ce me wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira Allah ya ce wa man yushaqiqir rasul duk wanda ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba'di ma ta bayyana al bayan shari'a ta bayyana gare shi wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin ya bi tafarkin da ba na mu'minai ba sahabbai ake nufi anan sai Allah ce nuwallihi ma tawalla za mu jibinta masa abin da ya jibinta wa kansa wa nuslihi jahannam kuma za mu shigar da shi wutan jahannama wa sa'at masira kuma makomarsa ta munana saboda ya ɗauki wani ra'ayi wanda ba nasa ba a addini kuma manzo ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid hadisin irbat bin sariya yake cewa na hore ku da bin sunnata da sunnonin khalifofi na shiryayyu masu shiryarwa bayana ku kama sunnonin da man haƙoranku daga duk abin da ka riƙe da tirmin haƙorinka ai baya fusgewa ko to wannan yana nuna maka ƙarfin bin umarnin manzon Allah a akan sahabbansa kenan an gane wannan magana ya ɗauko shi a cikin al-intiqa shafi na 81 saboda haka za mu kwana a wannan gaba in Allah ya ya mu zuwa majalisi na gaba insha Allah subhanahu ta'ala sai mu tashi wa akhraja al-baihaqi an rabi' ibn sulaiman zuwa karshen magana insha Allah saboda haka anan zamu da sa'aya fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ba kafin tambayoyi akwai dan uwa daga cikin ah, a wanda kafinta Allah ya mata rasuwa a shekaran jiya kenan ina roƙon Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mata wanda ta haifi mahaifiyarsa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mata isa aljanna makomanta da yafe mata kurakuranta sa'annan kuma ya albarkaci abin da ta bari su kuma ya ba su ladan haƙurin rashi mu kuma idan ta mu tazo, zo Allah sa mu cika fito da imani ba su ladan haƙurin wannan rashi da kuma dangana na'am in akwai tambaya za mu yi in kuma babu insha Allah za mu yi sallah na'am na bayan hmm. hmm. hmm. Amen, amen, shi kenan za mu tsaya nan ko ya yi baki ya yi nauyi saboda haka fa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk